nanti soroɓenu iga kara asidandi siremi wari lew ima kati badene niro hurunkumendi kenya imbe buyeba ma abiyo ado kentana ma hoñate nga soroɓenu igana asusu atu agunga na allah maga o ti kenyay nanti hicuna allah maga kubanu be su aga ho tirdini mogoɓe a kenga laratu bayni allah tun ka kallangun tegani يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله ويمن شبات ديني أو يمن شهنين شبات ديني كوبا لغة تنغوندي تسهنا كيف سبات دينغا نيلا قند دونا بران تاو أدو الآخرة كيف غتنغوندي تألي أغا غتنغوندي تفارنا فارنغا أدينا غني أغنياي allah wa kenci hininin cabatin nini na karakota kebe ga kafira kuka a ga sanko arantai i ali yin lana alkhiyaman kota an gani gollinti kebe iga nan tindi an ci hiniti kenyai mare mu malaikan wano allah da kumbe sinditi arjanna dun konyai allah dali tun ka kallan ta gani yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa nema arjanna dun ko iganaru arjanna du wakati be malaika nu ngarini na lot ikamati holla kusui inati ti honga haga sabati kebe alla gada kakka bahibe ka sabari na togono agada kanya ti kebe ka sabari na nya lagar ranciro kenga nya arjannai kanya neme kanga kenga nya arjannai faris sallallahu alaihi wasallam ala ke ko nanti baitul ma'mur anas kam munyadi tanyere ujine malaika kinga salli na di kota su ma tanyere ujine malaika waro na di kota su kunga na radi igana bugu in taka sagene eh marebu na utu duna sikke koto kota tanyere ujune malaika waro no ke baitul ma'mur ke igana bugu kun garini abada mare mu ogana simme kei on kita pakkitana allah tun hunga, kenya gati wa ma yalamu junuda rabbika illa hu kurallenmo ɓeenuga allah maxa hohonta kun kan xempantu ta ken allah tun ka bare ko kotte ay mare mu oh, ngondi tongondini nanti allah tun ka unte ada kitabu yang kandi, farun maxa kuuɗo ku kitabu nanya daliley tege kamma Ina inanya killi kulle iga golin bai kai hingadi agi sono nin tikenga mala serebe gana ku kitabu se hon batu anga ton wani tai anga golliti aga dan nyamari a wan kisini junubunga o ton wani ni nanti allah tun ka kallangunte kai fare sugadi ada kitabe yankandi kahinai allah dali tun ka kallangunte gani laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa na ma'ahumul kitab idi kai farun kai Allah tun ga kallon mutan jabi nin kai farun kai ti dalilun nga kube nun kullen gani bane sugadi ida kitabe yankanni kahini kattai kahinai kudo ina ka telma ina ka tunyana hadamaren mun ku kitabu na kebe allah gada kanni musa maga injil ana gellikun kitabu ay allah gada kitabe bayan kanni isa maga allah gana nemandi su maga ada injil ke kanni na taureta ke a tongondi na ni tai maremu zabur ana gellikun kitabu ay allah gada kubenu kanni iya nem ñummun maga ada zabur ke kanni dawuda maga allah akisen ga maga sofo ibrahima wa musa ihana gelli kun kitabu ai qur'ana dare allah gada kebe yankani farin maga sallallahu alaihi wasallam a gadanya a nemi mun timman dadin a da kai faru a da qur'ana ke yankandiya a nan yankandi hoyi hadamarin mun dangane a do na kande yan killen bangandi shoron dangane na tongundo garen bugumedi kitabu benuga yanka qur'ana kani ni to wondi nanti ku admi ñimu benu ga dangi i fara naxu a sahante ñani a sugiri allahi yoqa ku ngandemi ñimu halle mani xanña ida maniña dinandi yahudi nu ado wa nasara nu ida maniña i andemi ñimmu ndaga halle qur'ana wa ken nanti di ida dina ke bonondi na horadi kebe ga manyadi na ke kebe ga nyadi na ga mundi iyon killungunga ida ta ku allah nanti allah ta kundu anani allah manya kenya sabu dangani qur'ana allah gada qur'ana farin faren kamma sallallahu alaihi wa sallam kuro na tungundo garen bugumedi kitabu kube ga yanka faren kani allah malahidu kini nanti wa kun kitabu tangana iwa toki e alhalandi kada ke lahidun kini nanti na qur'ana ke kandi na kun burqatai kun gariti kitu benui se ho benu gidi ni burqa hibe ga sabati qur'ana kedi on daga do kenga qur'ana tana ona to kono bayni ku kitau benu ga qur'ana sama ida garul lidi idi kunu illa kenya sabu ne allah ala ke lahidun kini nanti wa qur'ana tangana bakka nyagamiye sui sirranta gare rono qur'ana di allah ta hoba ka qur'anay allah nday ho kabbay ma kota. allah dali tun ka kallamunte gani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ike allah tun ka kallamunte anda qur'ana ke yankandi ike allah na tangana awa ko dalilai tage komin kamma malakara kota ka kitabu kube nuga yanka qur'ana kane allah di yankanditi wakati yayi kenga ate ga kinyata ikitenga gilli o sura wari hibe ganya kitabu kuyo gonu mi wari himbe o gara nu wari ha ida garelli yo gonu di ida da hoka hiya yo allah da qur'ana tanga kenyayi tage kome ta hokka ba qur'ana kai mana al yahudi nu ida taureta illa ida digamun paragu hibe ga gemiya igalai hibe. ida kelladi iga malay hoho ida bagadi wan nasara nu kun kada garenya na hosa naron e injili di nanti allah nda keko ananya allah mako allah dali tun ka kallan unte gani fa wailu lilladhina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما, مما يكسبون yangan kate na yemunda kube nuga kitaben ina tikittunga ke kegiri allayi kenni ni gollayi a burubure ñani yangan kate wa kuyemmu dangani ke sabu dangani gada kebe sati kittunga yangan kata yin dangani iga hoho kitanadi arno sai. e maremu o watto gonini nanti allah tunga kalla munte aɗa kai faru kai kati tage kumunga kuro ina da wasanayi kube nuga di batu igada allah batu ina ña gongondanayi kuɗo tage komannan maga dalile kita allah maga lahara kota ni e fare maro kuyi fare gallo o ñambatta allah tun ka kallan kallagunte ñani sembente ñani telegonte ñani o wa ni, nanti ku andimi ñimmu iho hanani nuhai ku khayfaru khayfaru ku ho hanani nuhu ila garini muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dalilu ngano hibe ga kun ne ifo fasangunte faren ñani sage ibrahim sage musa sage nuh ado isa bun maryam allah gara kuyemu benu togonko qur'ana ken gondi igari ke aya allah ga dalil tun ka kalla un tegani wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalida itini kuwa dangani ulul azmi ku ga da tambiye be kita ifaran na ukedi ita makin me kita wa keta posto nomendi nanti faren shari'a faren muhammadu shari'a ayanda ku sariyanu benu ga dangi a ni fasagunta un cuka huma me ɓayni allah dali tunka kalla un tegani shara lakum min addini ma wassa bihi nuhan walladi auhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ddina wala tatafarraqu fih ko annabiñumu ɓe nuga dangi allah gadi kayti keɓey aɗa faren kayti keñayi a suuni tawhidi ke na Allah bana gankaku batiyen to ku bai nuka dangi i sharia ada ha a da ho togono ka su gari kundi da su kahuma mai farin sharia di farin muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sharia ke be gari a su ka kahumantenga kendi kenya sabu gani a gadanya sharia ya ke gani dumantengani malagara kota o watto ta kai farun cu hadamarin munya ne daga ko ne ñaani howon tiɗa gani kama gan ka hundi bayan an gana hai ku faru su ba na su gadi a digamuti key nanti i ta tora mara na duda gani idan na naha mara na duda gani da tora a ganta allah gana muri muriɗa gani kendi kuna serebe gana muri murini an muru Allah muru wani ne nan nanti alimiñin mu da kai faru kusu allah ne a gadi daro ti farannaku key adi maxan kututi komaxun xaayi komaxun ndarajan po kallangunte ti kenya yi a adi tiga iga sigiti keɓey allah dali suratul furqana di tabaraka alladi nazala furkana. على عبده ليكون للعالمين نذيرا تنغن خيرين نجيد انت كيف قد القرآن كي ينقندي إكو من مغا كورو أنانيا كنغن داني تغكمون دانغن واتنغن ديني ننتي ألا تنغا كلمنت على فارنا أنت مندي تفارن فارنا أنياي فارن محمد صلى الله عليه وسلم أرخي كتا تغكمون شوي بين ألا دالي تنغا كلمنت غني سورة الأعراف دي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يهيي ويميت فآمنوا بالله ورسله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ألا دالي تنكا كلا فارن نغني تسرن نغني ne allah faren yayi katta ka susui hada mare muncu amma bani bugu bani di tun ka kebe kan pato nyeri mare nga adangani ado nyinye tun kan a ga hita kenya a kenyan dini a kenyan birandini ayan karindini katongondi ti allah ado a fare annabi yi lu'ummi fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummi a makara a kembe ga tongonditi allah yi, a tongonditi allah dalunga ada shari'a ke sigindi allah gada ñamari mogoɓe na tongun terendi tege komon naxa na aqidan koyoyi keɓe sennengani bakka ñagamiye suyi hilla kappe gantadi kada batu kada faren batu sallallahu alaihi wa sallam muhammad kudo kana ñakkandeye muy kendi kuna sere wo sere an anga tanken tongondi ti annabi ñimme tanay amma tongondi ti farenga yana nga an gana kara lagara kota takkentan dangani o tongon ni faren shari'a sallallahu alaihi wasallam dina nga silama kun dina allah ga dungeti dina kebe i komon dangani anta din anta silama kun tanan lagana yonkinte sui bayni allah dali tunga kallan kun gani inna dina inda allahi al-islam dina keɓere gan ni allah bange ken islam akun dina ñayi ken kuna wa ke ken ya yahudiya ba ma wa nasara ada kuntana allah nti golle lagana bayni allah da kun gannim mu kai wakati yayi i wakati nga dangi baneta ken dina burga yahudiya ku allah da burga ti isa kayinde isa isari halle An ta daga na sere da ngani an ga hoho eh, eh, eh, ga isaga isaga dangi halle da faren kai an ta daga na sere da ngani an ga hoho bata, an ga doronon dina sudi a ga idi silama gundina silama balle, palle suni kafirin yayi hoho gana karadi allono jahannaba bayni allah da qurandi ti da ku lu burga ti faren kai denga, sallallahu alaihi wasallam serebe gara ke jamuntanko nan dina wano tinga ragantengani allah bange silama kun dinanga he nawtu yahudiya kun dinanga ado wa nasara ku ma kafirin kafiri ñananga silami gana ñanga iwa murunan maka an nan tobi ni an da qur'ana garandi da farin garandi sallallahu alaihi wasallam ka bai gana garandi ti qur'anai mangada garandi faran na hu kebe gari katta taga komon cuyi an kaman hu te xifarun cuyi an te faran farenga an hu te allahy har be gana ko nanti ke animi ñimen ni musayi mi animi ñimen ni isayi allah ne ina ta kamma to ta fare muhammadu wa alaihi alayhi wa sallam an kamanni kafiri ñayi an kafiraxuti kai faru cuwa am dan kin batiye an tara kenya ke o ga wakati keɓedi lenki lenki nawtu fare liyenga sallallahu alaihi wa sallam nan daga wara alqiyaman sanga hoho gani yahudiya kafirin yani hoho gani wa nasarai kafirin yani silami an tara ngana yaga sumaga an ga dungene ta kudina nui ma kudina nun tana nan ton tongondi ti silama ba ne kotti ay a tongondi ti kegai adumi nyimme su allah gada kai tongun yani sahaba yani allah gada kai ti kebe ada tongun kinyandi soronga ka adina kenya me nyati kai allah gada anum ñimme na kai a halle na likin ra farenga sallallahu alaihi wa sallam bayni allah dali daali yammu kuɓe nuga kafira uti allahy aɗo fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma kuɓe nuga kafira uti farunga ila hikayi ayi ina fatanpanceen lo allah de i xey farunna inato ku togondi nti o masa o mato togondi ti yogonuy kunni yamwai iga ku ti allah allah dali eh, ida yangan kata yi ñina kunɲe muwa dangani ida teri kunɲe muwa dangani yangan kata yi kebe logoyen kadi ke ngani jahannabayi ku an gana yahudiya nun tirni ikunda konno nanti tongondi ti allah kai farun cuy an gana wa nasara nun tirni ken mogo bananni ani silaminu anna na kitana kumbane kotte maga iga tongondi ti kai farun cuy igama fatan fatanpanciyeri naxa o da xey faruncu wo di si tongondi allah galagadi fare keɓe xayni wo dungeti kenya dinanga nanti ada dinanu kube ga sawe adi suburuxa O wa ni, nanti gari ni garini faren palle serebe gana ke ko nanti i keni annimiñimme ñayi manda sere tongondi kebe gati i keni annimiñimme ñayi farin dangiyen falle kafirin yani aka manda allah garandi ada farin garandi ado silami nin cuga gemu kebe kama kafirin yanan kama, arno kisai o wani ne nan nanti fare sallallahu alaihi wa sallam maremu o wani ne nan nanti fare sallallahu alaihi wa sallam ada soroto i halle nan kandantengani igarawa soxini i matonu kudi igarawa dina kedeŋene igarawa kitini igarawa soron killi kati dinan po sahantenŋa agara kumbisindi silami nun kamma mumin nun kamma inati kundaŋani khulafau rasidin soro kubenu i igara faren cohi ay matonundi faren pati halle i yanda faren palasinŋutu na dinan koy soronŋa iyo hasaŋunte abubakar yani sage umaru sage usman sage usman sage ali ibn abi talib abubakar siddiq umar ibn al-khattab usman ibn affan ali ibn abi talib allah ganani mandi sumaha o watto gondini nanti ke immato iyano immato num posirenga allah diya daro tun ka kalla unte gani bayni allah dali tun ka kalla unte gani suratu ali imrana di aya kamindo tammu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi kanya immatonum po sirenga igara kube nu bagandi taga komondangani hadamari mundangani kube nu ga nyamari nini ti golli sirenga iga kabandini baka hiburenga iga to ngondini ti allah kenni fare nyimmatonu nyaayi yo kai matuka afo fasangunto sahaba nu ñani sage tabi'ina nu sage sorobe nu gari kumpalle ko farin ngara ko mogoɓe sallallahu alaihi wa sallam nanti wakatin po hasangunte iga wakati be aro hibe ga anni ken palle aɗo hiɓe ga anni ken palle keñani sahaba nun palle kube nu gari aro kun ka halle kube nu gari nandaga wara lahara kota ga ille mogo mogo mun munga bono mogo mogo ta gillino kunga eh, tongun kamma i ga tongun koyni mun munga silama u ke dinanni i ta kedi serebe di gundi ba mandi soki ba i ta kedi i hamminni ke ayi soronga allah dina ke fahamunu be. na to mun na na na, na fahamu haqiqan kamma o keta posonno mendi nanti hiɓe ga wuru sahaba nun naga allah gana nemandi maxa gelli fitina nga howani a sababu mbogu duroxote ñayi higaña i durun naxa e kuɓenu ga mu sahaba nga allah wi barajini barajun xilli kuɓenu hutundengali kita Allah wa ne jini banai ko farin gara ko bi sallallahu alaihi wa sallam isu Allah wa yamfani su maka. baini sahabanu ido sere tanan tanyira igara golle be nya surobe nu gari halle imaka to kemme nyana dalile ngano kebe ga koyni fasangun ta ku be nu ga odina ga sahaba nu be nu ga tongondi qabla al-fatih makka mun yanka ne ada kuɓenu ga tongondi maka ŋuñen palle suga sugara golle benya sigira begai gayi a koore ñani aɗa soro ɓenu gadi kum palle baina allah dali suratul hadidi di la yastawi minkum man anfaqa min al lfatih wa qatala ulaika a'zam darajatan من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سرون تنيرون وقدي كوبي نوغا nafakandi dina kedi maka ŋuñiyen kane iga gaja na jihadunya kunya barajin nan kora dinanta yemmunga kumenuga nafakandi kumpalle miga gaja ka alla di suñinati tugaɗon po sirenñayi e, lahara kota kendi kuna hibe gan kawayere fitina be ga dangi sahaba nun naga ona dutigi bakkai bakkay oni hisiren on magi hibre sorani allah ga yamfa kun maka dalilan li kitabin ni ado sunna ni yogonu karkare nan nanti kunni arjanna konya kendi kuna o kunta xawana hoko kundangani owa tongo ninti kara kota maremu nanti kara kota liniya herentayi owa tongo ninti o wato ngoni ni ti gollu nka hitinu iwa la kara kota sere wo sere imma inan kallen ta teyenga mina kinitan palle serebe ni arjanna dunkonga ina kunya kallun kiniti iteyenga ni nugani jahannaba dunkonga ina kunya kallun ti halle arno kisikenga owa tongondini la gara kota gollun kenceneya serebe ta teyenga na ji jitandi an kamanga ñana arjanna dunkenga serebe ji ta jitandi an ga ñana jahannaba dunkenga woto gondini nanti kanjum ndi korenga farendangani sallallahu alaihi wa sallam wakto gondinti keray nanti farenga kanjum ndini yemmundangani kuɓenugaro jahannama yin yimɓendi gelli mumin nuga o watto gondinti key nanti annabi ñimmuga ni, aɗo mumin nu aɗo malaika nu do allah ga dunga yembe sudangani kennan kanjondi lahara kota sorowa bakka yimɓendi hara kota gelli mumin nuga ananye amanya ti faren kanjonde ma mumin nun kanjonde ma malaika nun kanjonde kumba kati Allah fasangun ta kunyai o wato nan nanti faren kare Allah gara kare kebe ko nanti da kini faren sallallahu alaihi sallam la kara kota o wato ngondin tai aya jinnan kuranta ya eh, katinga aya lingonta yagenga aya timenna lingonta misikinga o wato ngondin ti siratiya kiliyani abambantin ga jahannaba kamma kumunga dangini a kamma ti gollulla ñiranga yogonu wadi kunga dangini ko hanke yogonu wadi kunga dangini ko kamben me ñagatiye yogonu wa dangini ko siigu hakka yogo wa dangini iwurunte yogonu wa dangini ikurumunte yogonu ranta dangini na yere yimbelli anna ke pomba dangiye arnane wondo sumaka owa tongondini ho gari qur'ana di ado faren sunna gel alqiyama khibarenga wato ngondi taswi wato ngondi ti faren kanjondenga arjanna dun konda ngani ina lo arjanna di wato ngondi ti arjanna do imbenga o senene ti arjanna yembe su qur'ana ga seda ti kenda ngani ma farin cunnan ga seda dan ngani kun kama nun to onga kori ba maganyati ma an kutuwai serebe gana ke nya gollenya arjanna dun kenyana serebe gana ke gollenya jahannama nya na, o wa ku kitabu e eh, hohoga saha e eh, kitabe ndi aɗo sunna wadu owa seede neti kenga ti to ŋuñani ko soro ku tammi ɓe faren gadi hibaren ko nanti arjanna dun koñani ma soro ɓe nu toxo ngari qur'ana kedi nanti arjanna dun koñani owa seede neti yimɓe ga yemɓe ndangani qur'ana gara kube nuko nanti jahannama dun konyani ma sunna gara kube nuko nanti jahannama dun konyani ma gara ma an kuton kube nuko nanti jahannama dun konyani ko abi lahabi ado kentana ado kafiri su ma musirki su filla kappe be ganya hilla kappe qoranya hilla kappe sigranu nyanai ayo wadi Allah wa yampanade ayo wadi yampainta nyana kendi imbe nyana tuga donga wani ti kabran jarabindenga allah gara kebe ko ma kebe ga saha nan ti fure nga, na kara gana buru i ne owato gonninti e kabran nemanga momin nu dangani mare mu ti gonninti nga, aho sire aro aho bure a suna allah tendi. allah gara keɓe rakkutu tege honum dangani kenya ñana atwa kunga sudi yedda ga ñana ada nyati kai hiyan ka an bada kura kentuba mo matu a kenga tunga kala unta ndo taga ado gollu oga hoho sudambe ñana ka kesu kamma o watto ni nanti allah tunga kala unte ada sugandinde ña taga ko ngani ado raniye ga cugandinde ado ken raniye a suna allah ramuriyen noxo bayne allah daali tun ka kalla un gani la yukallifu llahu nafsan illa wusaha allah nta yemmen killi hindin hooy aganta kati yara. faare sallallahu alaihi wa sallam ko ta yugo ado sahaba nunga masalanga faare da ke ko ati yembane sugadi hadamaden me sugadi wanda ngani arjanna wanda ngani imbendi iti faare ngani kendu kuna tuge ne ba ona gollen hono farentilla ate ka golli sere bane sugadi allah gara an gati kebe, an lan ta bakka ken on ka golli mare mu oga giri nu kolno nanto gonditi allahy ma ngondi ti farenga ado kitabu ado malaika nu ado rakutiye bane sugadi na hawa dangane, nan to nanto ti allahy A a da ma ankutonu na hawa dangani ana gelli kai ko men ngana di ngondi to an ga alla darono anga alla kanunu kanu ya kebe aga nyana sababu wa alla gada nyamar ti kebe anga nyana aga a ka ba kebe ga tokono ulalin hinta un kan panna kenya di dunadi alo lahara nan to di ti male kanunga na hawa dangani aga bengani be gana to ngondi ti malaika nunga anga ke to on kitana Allah nanti Allah ne tunkai adarengani tunkabe ga katu ku malaika nu tagana akira jirinta sembe ngada ngani agala yi hoho nyana awanyana kendi kuna kenga nyana sababu wa anka manga katunu Allah kufana anga demande muru Allah maga agan cabatin ni to ngun kama mogobe malaika ku. ada bane sugadi adi bisindi ti golle ay iga sikiti kenga golun ci handen na kenyadi a wañana sababuwa anga malaika nun kanunu kuro iga batiye keɓey allah dangani aɗo i kafari gesi muriye mumin nun dangani nanto gondi ti kitabu ga na hawa dangani na ha keɓe qorengani komin ga ketunu nanti kena gelle allah nemañayi i tage komon dangani ado akide mana iga katunu kandene mogobe bayni kai kayfarun kay na kitabu yankandi kubenu gi kandana kille kullen kamma aga allah kiten koyini kita kebe sahanten gani agan kawa terene hadamare mun na waxate su allemi ñimme sugadi immato sugadi allah da ho yankandi ada kayfar kay katiya ada kitabe yankandi kebe ga mi i waxatinga agadi timmanditi keɓey keñene qur'ana key kebe keɓe yankandi farin maga sallallahu alaihi wa sallam aga gemme wakati cuyi ma alqiyama kota awa gemme tage komon cuyi serebe gana tongonditi kuwa an ga katunu allah kufana man kamma nanto gonditi kay nga na hakore wadangani ko menga ke tunu nanti kena gelli allah neman yayi aɗo ademande itege komon dangani iga katunu ne mogoɓe na kili kulle ngari Kai faru ku kanuye adu ni daro awa ñana sababu wa komin ga allah tigana an ga katunu allah batta kai faru ni allah komo korakaronto ñayi agari kai katta hadamaren munga nanto gondi tillagara kota na hawa dangani, a ngani. awa ñana sababu wa komin ga hammin kota kunu allah bateyen maha. An anga hammin kota unu ga barajen poga ben kitana mogobe la gara kota ga latoro baka allan an ga kanna allah nga katenga anga tamakine arjanna ni keni serebe gana tongondi ti an ga anga tunante an kuro la gara kota ga da golli sirebe nya inan an ga da golli buren kanya iwan tuganatai awanya na putti sakai mu'min nun dangani na habe gana hiri dunana dagalenta hinunga a hakilenga hodi lagara kota kebe ka koti dangani duna birantaxu ke nan tongondi tera kutiyenga na hakore wadangani bayini awa ɲana sababuwa komen ga tugene alla kamma an gana ni hisu nyana sababu su an gana ɲa ɲana an ga tugene alla kamma bayini sababu alo sababu nga ɲati kebe asuna suna alla kite ɲaɓe alla gana kebe ra kutu ke ɲa ɲana kendi kuna komen buttenga saka anga buti saka kitana birebe anga natu nanti ho suna allah kitteñadi anken golliniyata ayogo waɗi annagemu sahabay ayogo waɗi antagemme sahabay hiyogo waɗi anga hammin kotaxunu tay duna birantaxu ukedi anga ma kita laxara allah wan baraji, kenga nyana sababu a an saka, sakka angana hibe kita an duna birantaxu kedi anga allah tigana kama. An kita ga an ga tunu nanti alla mara kutandangani ken kaman bireyinga lingono ananya bire wulalingintenga ayon kinga tumana awa buttu sakken kitana dinanta kebe gaba tongondi tira kutiyenga awa ñana sababuwa kawa na kawana an gana ho kita sa sagana katta allah An na tunanti allah ndara gama hibe kita kitaxa anna susa ganin katta allah anna tunanti allah kutan nan hannu kenya ni a ganyen alhala sudi sirbe ton wani ti allah an ta wani tira yana an ga allah ti gana alhala na su kama. kanu yi kote ado joti kote kenta nyina an kama kamanga nanti hiwa ganta agantage manga ma na joti kote ta na nga kanu yi kote ta na nga duna biranta ukedi bayri kampa ton jari aɗo ñiñe hoho gañara kusuno gondi a suna allah kittendi allah gada keɓera muru keña ñana agama keɓera muru kenta ñana bayni allah daali tun ka kalla gani ma asaba min musibatin fil ardi wala, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qable an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasiru likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin faqur ta hi sun tanya na ni ne kai a kan ma ado ku hadmarin mu menudi akan ta gani Allah ga rakenci ha lauhil mahfuz ko men na to wanda tikei an ga butti sakan kitana ada ke ko nanti kudo on maga suno onan dan kana huti kei on maga suno hibe gano hirigeli duna dagallenta hinunga on maga sewo nan wosi ti honga da kebe kita gelli duna dagallenta hinunga kendo kuna hincuga ona sagandi katta allai ona alla batu tongondi tongonditi allai maremu alla da keane ondoda ngani oga giri kebe konno aqidatu ahli sunna wal jamaa kibarendi kamare me mahamadou cheikhu kaba aya nyidiga digamuniyere wa duwanga ma Allah no gollul laga to tampindi da na silamaxu ke kullen xullen da na hunde ndema no kanda o wa duwanga ma Allah na xafariye nyangoda da na xafariye ña o ado da aɗo ado hoho gani silamiya no gollul wa sallallahu ala Sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in